Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin biyar ga watan Yuni na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. A yau Litinin shugaban Amurka Joe Biden zai wata tattaunawa da Prime Minister kasar Denmark wadda za ta bai da hankali a kan batun taimakawa Ukraine. kwanaki bayan mummunan hatsarin jirgin kasa india jami'ai sun ce an kwashe tarkace akan hanya har jirgin ba ya fara aiki a yau litinin kana a kasar senegal kuma kasar ta ɗan katse layukan wayar sadarwa a jiya lahad kenan a dakar babban birnin kasar biyo bayan mummunan tashin hankali tsakanin 'yan sanda da magoya bayan madugo 'yan adawan kasar To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mutane fiye da goma sun rasa rayukansu a kusa da iyakan Nijar da Libya bayan da motarsu ta taka nakiya a yayin da suke kokarin tsallakawa zuwa turai ta Libya kuma galibin su mata ne. sannan za ku je da masana a najeriya ke ci gaba da jan hankalin sabuwar gwamnatin kasar akan abubuwan da ya kamata ta mai da hankali a kai duk kasan da za ta samu ci gaba mai daurewa ci gaba da zai buwaye mutane su samu abin da za su yi na dogaro da kawunansu na bunkasa masana'antu to dole sai an samu kasa tana da arziki na wutan lantarki muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Idan muka leƙa jihar Colorado a nan Amurka, za ku ji cewa ana shirin rantsar da sabon zababben magajin garin birnin Colorado Springs a gobe talata. Yemi Mubolade shi ne bakar fata na farko kuma ɗan asalin Najeriya da zai kafa tarihi a garin. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokacin, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda baban gida Jibran ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. A yau Litinin ne shugaban Amurka Joe Biden zai wata tattaunawa da Prime Minister kasar Denmark Matt Frederiksen wadda za ta mai da hankali akan batun taimakawa Ukraine da kuma horar da matukan jiragen saman yakin Ukraine. jaridar financial times ta ce kasashe yamma sun bayyana da damuwarsu akan cewa china da kasar rasha za su iya amfani da rikici a yankin arctic su ƙara yin tasiri a wurin kasashen canada denmark finland iceland norway sweden da kuma amurka sun yanke hulɗa da rasha a bara a matsayinta na mamban kungiyar kasashen arctic bayan da ta kai mamaya a kan ƙasar ukraine rasha ta faɗa a yau litinin cewa sojojinta sun dakile wani gagarumin hari da za ta danna wato a kan iyakarta harin da ta kira mafi rauni amma kuma bai nasara ba rasha ta ce harin da ukraine ta kai ya hada ne da bataliya guda shida na makaman zamani da kuma bataliya biyu na tanki kwanaki bayan mummunan hatsarin jirgin kasa a india jama'an ma'aikatar jirgin kasan sun ce an kwashe tarkace akan hanya inda hatsarin ya faru har ma jirgi ya fara aiki a yau litinin wani jami'in jirgin kasan ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa an buƙaci jiragen su rage yawan gudu tun daga wata tazara kusan mutane 300 ne hatsarin jirgin ya kashe kana sama da wasu dubu ɗaya ne suka jikata a hatsarin jirgin ƙasar da ya faru a daren ranar juma'a hukumar aikin jirgin ƙasar india ta buƙaci ma'aikatar binciken manyan laifukan ƙasar ta gudanar da bincike akan wannan mummunan hatsarin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar senegal ta ɗan katse layukan sadarwar wayar hannu a jiya lahadi a dakar babban birnin Ƙasar biyo bayan mummunan tashin hankali tsakanin 'yan sanda da magoya bayan madogon 'yan adawan ƙasar usmani sunko sanarwar gwamnati ta ce ta dakatar da layukan wayar ne na sa'o'i kalilan ajiya saboda wasu sakonni na kiyayya da kuma na tashin hankali da ake yadawa a ranar alhamis ne aka yanke wa sonko hukuncin bata tarbiyyar yara kadana kuma za a daure shi tsawon shekaru biyu a gidan yari sai dai nan da nan ba iya gane lokacin da zai fara zaman gidan yarin ba an kuma wanke sonko a ranar alhamis din daga zargin yima wata mace fyaɗe da kuma mata barazanan kisa sonko da shine zai kasance babban dan takarar da zai fafata da shugaban kasar senegal baki sal idan sal din ya yanke shawarar sake shiga takara a karo na uku a zaben shugaban kasa da za a yi a shekarar 2024 To madalla kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Wata mota ɗauke da fasinjoji 23 waɗanda galibinsu 'yan Najeriya ne ta taka nakiya a garin Madama da ke kusa da iyakan Nijar da Libya inda mutane fiye da goma suka rasa rayukansu wasu kuma suka jakata. Matafiyan dai da galibinsu mata ne suna kan hanyar zuwa Libya ne a kokarin tsallakawa kasashen Turai. Wakilin muryar Amurka mahamed Mahmud na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. duk da matakan da hukumomi suke ɗauka domin hana ratsa sahara don zuwa turai har zuwa wannan lokacin wasu na ci gaba da sai da rai domin wannan tafiya mai hatsari Hukumomi a yankin Bilma da ke arewacin Nijar sun tabbatar da mutuwar wasu 'yan Najeriya yayin da wasu da dama suka shikkata bayan da motar su mai dauke da fasinjoji 23 ta taka nakiya a garin Madama da ke kusa da iyakar Nijar da Libya. Arewacin Nijar dai ya shafe shekaru da dama yana zama hanyar da bakin haure ke bi domin zuwa Libya da nufin tsallakawa zuwa nahiyar Turai. A baru goshi maina shine magajin garin Bilma. Wannan mutane kamar kusan poski madama ne da wajen 80 km dai poski madama ma an sa kiya da ke mutanen da an kawo su likitan bilma yawancin su mata ne yan Najeriya ne sai mutane kuma masu doka eh, migrant ba su son su bi hanya sai su bi hanyoyin da inda ba su gamu da jaman tsoro haka ne suka taka min kyan wajen da akwai mutum shida da ja sun rasa rayukansu kuma an kawo mutum takwas na likitan bilma har ayin evacuate saura na agades duka kuma cikinsu nigerian guda ne wani mutum usman ne amma saura duka 'yan najeriya ne tun dai bayan da gwamnatin nijar ta sayi dokar hana fataucin bakin haure a cikin kasar masu jigilar su ke bi ta rauniyar hayya inda suke salwantar da rayukansu to sai dai hukumomi a yankin bilma sun bayyana irin matakan da suke ɗauka a baro goshi maina shine magajin garin bilma akwai luwa 2015 eh, zero transit wanda ta hana doka da bakin haure tunda an haramta shi mutane ba su bin hanyar da akwai jami'an tsaro inda akwai polis ko guard ko sojawa wanda za su tsere su su mai da mutanen nan kenan sai su bi hanyoyin da ko mutane su mutu da ishirwa ko su bace ko su hau nakiya tunda abu an hana shi ya kamata mutane su daina masu sharhi a Nijar dai na nuna damuwar su kan yawan samun masu mutuwa a dajin Sahara ta Agades inda masu kokarin zuwa kasar Libya da zumar ficewa zuwa Turai ke gamuwa da ajalin su Hamid Mahmud murya Amurka daga Agades jamhuriyar Nijar madalla a gaida Hamid Muhammad har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. An yi mamakin yadda kasar China ta nuna rashin jin daɗinta ga dabarun kore ta kudu a kan yankin Indo-Pacific wanda ke bayyana manufofin shugaban koriya ta kudu ɗin Yusuf Yul a kan ƙasashen waje. bayan haka takardar mai shafuka 42 ba ta yi suka kai tsaye a kasar china ba a gaskiya ma da wuya wannan takardar ya yi wani nuni a fili game da kasar china sai dai ma takardar ta kira china da muhimmiyar abokiyar samun ci gaba da zaman lafiya amma duk da haka akan dabarun na indo-pacific kwana guda bayan da aka buga shi a ƙarshen watan disamba wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar china ya mayar da martani da kakkausar murya yana mai cewa yana yin gargadi a kan cewa a daina kokarin samar da wani keɓantaccen gungun kasashe wanda hakan ba zai taimaka wa zaman lafiyar yankin ba. 'yan rajin kare 'yancin dan adam da 'yan gudun hijira sun bayyana damuwa akan shawarar da hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka na rage ba da agajin abinci a karo na biyu a cikin watanni uku ga sama da mutane miliyan guda 'yan kabilar rohingya daga kasar myanmar wanda yanzu suke zaune a wata unguwar marasa galihu a bangladesh sakamakon karancin kuɗi hukumar abinci na majalisar ɗinkin duniya a ranar 1 ga watan yuni ta rage samar da abinci na wata-wata ga 'yan gudun hijirar rohingya daga dala goma zuwa dala takwas ga kowane mutum guda wannan adadin ya kusan dala ɗaya da aka rage a kan abincin kowane mutum guda a cewar wata sanarwa wanda hukumar ta fitar a ƙarshen watan jiya 'yan gudun hijiran na rohingya suna cikin damuwa ganin cewa za a ci gaba da samun raguwa na taimakon abincin raguwar samar da abincin ya biyo bayan wanda aka wanda hukumar ta yi ne a cikin watan maris sakamakon karancin kuɗi inda hukumar ta ce ta rage dala daga dala goma sha biyu zuwa dala goma ga kowane mutum guda hukumar ta shirya abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana fuskantar raguwar kuɗi na dala miliyan hamsin lamarin da ya lamarin da ya kai ta ga yin wannan ragi na baya-bayan nan. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Masana da al'ummar Najeriya na ci gaba da jan hankalin sabuwar gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu da ta kama aiki a makon da ya gabata akan abubuwan da ya kamata ta mai da hankali a kai musamman harkokin tattalin arziki da wutar lantarki. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana. Najeriya da ke da taken mafi karfi a Afirka tana da akalla mutane da suka haura miliyan ɗari biyu. Karfin tattalin arzikin Najeriya ya ta'allaka ne kan man fetur da iskar gas da take sayarwa a ƙasashen duniya sai harkokin noma da sauransu. Haɓaka tattalin arzikin ƙasa na daga cikin manyan batutuwa da sabuwar gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ya kamata ta fuskanta. Mr. Philemon Ayuba, masanin tattalin arziki a Najeriya ya mun shimfiɗa kan halin da Najeriya ke ciki a fannin tattalin arziki da abubuwan da ya kamata gwamnati ta sa a gaba. Bashin da ana bin Najeriya ta kai akalla biliyan ɗari da uku. Wannan basussukan babban ƙalubala ne. Harkan gwamnati ma yana iya zaman babban damuwa ne a wannan shekaran akalla kusan 60 ko 70 kudaden shiga yana tafiya biyan basussuka yawanci masu biyan haraji tallakawa ne manyan mutane ba su biyan haraji wato in gwamnati ba ta yi wani shiri ne dindindin da za ta bi duk masu biyan haraji ba kudaden da na shigowa ba zai iya biyan bukata ba domin kowane dan najeriya guda ɗaya bashin da gwamnati ta riga ta ci da ya ɗora kan wuya kowane ɗan najeriya ya kai kusan dubu ɗari uku to biyan wannan basu suka babban damuwa ne kasafin kudin najeriya ba ma iya samun biyan bukata kamar wannan shekaran kasafin kudin shekara najeriya triliyon wajen 22 to a cikin wannan kudin akalla triliyon goma bashi za a ci a cikin 22 da aka kasafa din triliyon shida zai tafi biyan ruwan sukan da an riga aka tara a nemi ƙwararru kuma kwararru kuma masu faɗin gaskiya. Duk da yake kayan magana a ah, biyan haraji akwai waɗansu hanyoyi da ita gwamnati za ta duba na abubuwan da muke da shi na albarkatun ƙasa ko kuma waɗansu albarkatun da Najeriya ke yi eh, da ke da shi don ta mai da hankali kai ta yadda za a inganta wannan kuɗin shiga. Suna nan da yawa. Ɗaya daga cikinsu matsalan sacin Eh, man fetur da ake yi kamun ma a sarrafa shi ya kamata gwamnati ta kula da wannan wurin na biyu ba state guda daya a najeriya da ba ta da ma'adinai da za ta biya mana bukata ba amma ana kai su turai gwamnati ba ta samun haraji a kansu dole sai an yi wani abu a kai mun dinga fadiwa daga dola wajen 200 kowane ɗaya yanzu ana neman ɗari takwas ne to kuma daɗa faɗiwa yake yi imf kwanan nan tana ce basussukan mu ya daɗa muni domin nera mu ba ta da amfanin da ya kamata wannan abun tana mugun ƙara yawan suka da muka tara to in ba da maruwanta to in ba dai an magance shi ba ba za a ci nasara ba ga nuhu shehu kanam kuwa gyara bangaren wutar lantarki zai haɓaka tattalin arzikin najeriya duk kasan da za ta samu ci gaba mai ɗaurewa ci gaba da zai buwaye mutane su samu abin da za su yi na dogaro da kawunan su na bunƙasa masana'antu to dole sai an samu kasa tana da arziki na wutan lantarki saboda na farko masana'antu ba za su iya wanzuwa su yi aiki su kuma samu daman ɗiba ma'aikata a rage zaman banza dukiya ya yalwata a cikin al'umma ba sai an samu wutan lantarki kamar yadda nake miki magana morocco yanzu tana kokarin wuce gaban kowane kasa a afirka gaba daya wurin tattalin arzikin wutan lantarki ta aiki da, karfin hasken rana to wannan tsarin najeriya muna da kafan da zamu iya yin wannan fiye da kowace irin kasa a afirka ni ina kallon cewa idan muka inganta wannan bangaren to zai taimaka wurin inganta abin da ya shafi aikin gona zai taimaka wurin farfado da masana'antunmu zai taimaka wurin ba wa matasanmu da yawan gaske da suke zaune ba sa aikin komai su samu daman da za su yi dogaro da kai madalla a gaida zainab babaji Birnin Colorado Springs da ke jihar Colorado a na Amurka na shirin rantsar da sabon zababben magajin garin birnin bakar fata na farko a gobe talata Yemimu Bolade dan asalin Najeriya zai karɓi ragamar al'amuran birnin na biyu mafi girma a jihar Colorado. Ga rahoton da Haruna Shehu ya aiko mana daga birnin Colorado Springs. Colorado Springs wanda ke da kusan mutane dubu biyar ya yi fice shekara da shekaru a matsayin yanki da 'yan jam'iyyar Republican ne suka fi lashe zaɓuka. A don haka Yemimo Bolade wanda ya tsaya takara ba da jam'iyya ba. masu fashin baki ke bayyana nasarar da ya samu a matsayin wata girgizar ƙasa ta siyasa a gobe talata ne dai mobala da zai kama aiki a matsayin magajin garin colorado springs na 42 ya kafa tarihi ba kawai a matsayin magajin gari bakar fata na farko da aka zaba ba har ma da kasancewar shi magajin garin na farko da aka zaba wanda ba ɗan jam'iyyar republican ba to anyone who doubts ya ce ga waɗanda suke tunanin ba za a taɓa iya sauya yadda aka saba gudanar da siyasa a wuri ba ta yadda za a kawo kyakkyawan fata to abin da ya faru a yanzu darasi ne gare ku mobalade ya zo amurka ne shekaru 27 da suka gabata a matsayin ɗalibi sannan a 2010 ya koma colorado springs da zama sannan ya zama ba amurke a 2017 ya buɗe gidajen abinci guda biyu tare da abokin hulɗar kasuwancinsa sannan ya buɗe coci a birnin amma abin da ya fi sa masu kada ƙuri'a zaben shi ita ce rawar da ya taka lokacin da yake aiki a matsayin mai kula da bunƙasar kasuwanci a hukumar birnin colorado springs daga 2019 zuwa 2022 a inda ya taimaka wajen magance kalubalen da yawancin masu ƙananan kasuwanci ke fuskanta. wasu daga cikin 'yan asalin afirka da suke zaune a colorado springs sun shaida wa muryar amurka cewa nasarar da mobala da ya samu wani babban sako ne colorado springs is lavishly hospitable ya ce wannan ya nuna colorado springs gari ne da ke da karamci sosai da kuma karban baki inda turawa 'yan asalin birnin ba su karbi baki da zuciya ɗaya ba babu yadda za a yi mu cimma dukkan abubuwan da muka cimma. Ta ce ina tsammanin abu ne da ya dace mai murna sosai a kai, kuma ina tsammanin abu ne wanda ya zo a kan lokaci. Birnin Colorado Springs yana da yawan jama'a daban-daban kuma ina tsammanin ya kamata majalisar dokoki ita ma ta kasance da baki a cikinta ya ce wannan wata shaida ce da ke nuna cewa mutanen colorado ba su nuna wariyar launin fata ba su yadda da kabilanci ba sun yadda da cancanta da iya aiki da kwarewa ne kuma sun gane cewa mr yemi ya hada duk waɗannan abubuwa shi kansa zaɓaɓɓen magajin garin ya amince cewa a matsayinsa na sabon shiga ba shi da gogewar siyasa irin wacce mutanen da ya kayar suke da ita to amma ya yi amannar cewa hakan a wurin shi ita ce hanyar canja yanayin shugabanci a birnin da mutane suka gaji da shi haruna shehu mararraban jos murya amurka daga birnin colorado springs a gaida haruna shehu To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji mana da ilimi abun rainawa. Masu sauraron salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. Shirin namu na yau ya tattauna ne da wasu ɗalibai da ke karatun Bible a wasu makarantu da ke koyar da ilimin Bible a jihar Plateau domin jin yadda wannan karatu ke taimaka musu wajen gudanar da harkokinsu yau da kullum da kuma mu'amala tsakanin su da wayanda ba Kirista ba. Ba tare da bata lokaci ba zan mika ku ga Zainab Babaji wanda ta tattauna da waɗannan ɗalibai zainab idan kin shirya bismillah ni ne mai suna bulus kamshwe ɗalibi ne da ina karatu kuma na kare mataki na farko na digiri yanzu na koma ina masters a nan a cibiyar tauhidi na ekwa theological seminary a nan jos wanda yanzu ina karatu a ma nawa a missions a intercultural studies a nan a jihar plateau me baka sha'awan zuwa makarantar tauhidi wai wai wai wai wai abin ya bani sha'awar zuwa makarantar tauhidi suna da yawa don na gane a rayuwa in ka samu duniya baka da Allah aikin banza kake sannan na sani zuwan tauhidi zai kara taimako na sosai ya kara haske kan karatun da na riga na yi a na cycle so wannan zai taimaki rayuwa na da kuma waɗanda suke tattare da ni wannan zai taimaka wurin koyar da su sannan bayan haka karatun tauhidi abin da ban sha'awar zuwa don in ga in kara sanin Allah sosai da kuma rayuwa ya zan yi zama a cikin mutane yadda zan yi da mutane ba wai lalle addinin kristanci kare ba amma da sauran makwabta wannan za ya bani sha'awa sosai don na ga irin wayanda sun zo tauhidi sun kare yadda suke rayuwansu ba su da matsala ko ina suka shiga suna iya rayuwa suna iya zama da kowane irin mutum so shi ya ban sha'awa abu na farko kenan sosai to me kuke koya a nan makaranta ta tauhidi a nan makarantar tauhidi muna koyan abubuwa da yawa amma a cikin masu yawa bari dan kimanta wasu abubuwa dan kalilan abu na farko ana koya mana yadda zamu yi rayuwa a cikin mutane wayanda ba addinin mu da su ba ɗaya bane so akan koyar da mu yadda zamu yi mu'amala da su a hanyar da ya fi dacewa wanda ba cikin hayaniya ko husuma kuta da hankali ba sannan abu na biyu kuma abubuwan da muke koya a nan makarantar tauhidi misali yadda za ka yi rayuwa a cikin gidanka ka zauna da makwabta da iyalinka ka koyar da su da kayan masarufi na rayuwa yadda za ka yi tattali don kanka wannan muna koyon shi a nan sannan kuma bancin haka ana koyar da mu yadda za mu yi rayuwa a matsayinmu na 'ya'yan Allah masu bi wannan dimun ana koyar da mu wannan bancin haka kuma akan koyar da mu yadda za mu sarrafa hayaki na rayuwa na dogaro ga kai wannan yana cikin muhimman abubuwan da muka koya nan to sunana ruth madugu dogo na yi makaranta a makarantar tauhidi na jos kuma na karanta pastoral ne pastoral studies wato ke pasta kenan eh ni pastowa ce to tun farko me baki sha'awan zuwa wannan makaranta to a gaskiya dai abin da ya bani sha'awa shine ni ina son san littafi mai sarki da kyau duk lokacin da ko an ban koyarwa ko kuma zan yi magana da mutum sai in fahimtar da mutum yadda zai fahimci maganan Allah da kyau ba na so in yi bayani ban san tushen abun ba shi yasa na zo makarantar nan don in fahimci littafi mai sarki da kyau duk lokacin da zan yi koyaswa at least zan yi shi perfect yawwa shi ne na san kin gama wannan makaranta kuma kina kusan za a ce dan aiki a wannan makaranta na koyarwa mai kike koyarwa dalibai a nan makaranta to ni dai ba ainihin ma'aikaciyarsu ba ne amma ni casual ne ina ta gefen matan fastoci ina koyar musu da sana'o'i kamar su dinki. kamar ɗinkin kaya su ɗinkin jaka da dai wasu su yin kek da waɗansu abubuwa yin sabulu da yin su bonvita da yin su rob abubuwa sana'o'i da yawa ina koyar musu a makarantar to dalilin da ya sa aka sa wannan kwas ɗin saboda zai taimaka wa matan fastoci duk inda suke da yake fastoci suna zuwa kauyuka ana kai su wurare daban-daban duk inda suke zai taimaka ma matayensu su yi sana'a don su taimaka ma mazajensu shi ne dalilin da ya sa muna koyar da sana'o'i to ni ne mai suna david bulus boje eh, ina karatu a makarantar tauhidi na ekwa seminary jos nan to me ya baka sha'awa tun farko na zuwa wannan karatu na bible a nan jos to na farko dai ni ɗalibin makaranta ne na federal university gombe kashere ina aji uku sai na baro na dawo nan na farko na duba rashin fahimta na littafi mai tsarki da mutane suke da shi a waje shine dalili na farko da ya kawo ni na biyu kuma ina so ga cewa na koyar da sanin maganan Allah kawas na san cewa wannan shine abin da Allah ya halice ni na yi sannan na uku kuma ina so ga cewa mutane an samu tsira because na san shine babban abu na rayuwar mutum kashin nan ya bar duniya. To da yake abubuwan da suka baka sha'awa kenan da ka zo nan a cibiyar tauhidi ko kuma seminari kana ganin kamar irin wayannan cibiyoyi musamman na addini yana iya sauya rayuwar mutane ta yanzu muna ganin matsaloli daban-daban muna ganin halaye daban-daban kana ganin kamar irin wannan makarantu suna sauya rayuwar mutane? Eh to a zamanin da muke ciki yanzu ina ga wannan irin karatu shine an damuwan kowane kowane irin mutane domin na san a cikin littafi mai tsarki ne za ka samu karfafawa littafi mai tsarki ne zai gaya maka cewa ka daina zunubi misali idan a ce kai mazinaci ne za ka haɗa adara da cewa a'a duk mazinaci ba zai shiga mulkin sama to kaga kadai wannan shi kadai ma ya isa ya sa ka kai dogon tunani so irin wannan karatu yana da amfani matukan gaske domin shine abun da zamanin mu yake bukata yanzu podcast game za mu iya cewa misali game da irin karatu da muke a Najeriya ana koya mana head knowledge ne kawai theoretically amma idan aka zo irin aspect na practical yakan zamanto da wuya misali mu ce kamar ka je ka jami'a saboda ni na yi jami'a kamar da na faɗa so na san kuma a jami'a is more of theory you know ana yi ne kawai a faɗa maka dai ba a baka information kawai akai amma ba wai akwai practical ɗinsa ba a nuna maka zahirinta ba so amma kuma kin ga a seminary dole ne za ka tafi da zahiri dole ne kuma za ka tafi da theory abu biyu yana haɗe a wuri guda to ina ga yana da mahimmanci sosai ma kowane mutum wanda ya samu dama in kuma ya samu kira domin ya je ya yi bishara wuri ne mai kyau wanda ya kamata ya zo shi masu sauraro a madadin zainab babaje da kuma julie leathers gresham da ta bada umarnin shirin naku baban ya jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon ba da ba kan to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa tare da Jamila Ado Salati Goma ga Annabar Jau. Suka ce salam ya Hausa. Hakika yau mako guda kenan sanata Ahmad Bola Tinubu ya sha rantsuwa kama aiki a matsayin shugaban Najeriya kuma gaskiya a jawabinsa na farko na cewa zai inganta fannin tsaro da wutar lantarki da ma daidaita harkokin kuɗi naira tare da tafiya da 'yan uwanmu mata a sabuwar gwamnatinsa wallahi wannan abu ne mai kyau da fatan allah ya bashi ikon kwatanta gaskiya da adalci a yayin gudanar da mulkinsa don farfado da dogon suma da gwamnatin tsohon shugaba buhari ta jefa mu Sako daga Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Difa da ke salam ya Hausa kirana zuwa ga mai girma shugaban kasar mu Nijar Bazum ya kamata ya taimaka wa makiyaya tun yanzu da fara sai da dusa zuwa ga dabbobi gaskiya bana dabbobi suna cikin wahala ba ciyawa ba dusa to da fatan mai girma shugaba bazum ya ji wannan kira nawa amin sun amin sako daga sani muhammad chindo ungo karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce kai co sace mata kusan talatin da kashe mutane da dama a yankunan karamar hukumar maradin ta jihar zamfara abin tashin hankali ne matuka ya Allah ka kawo mana karshen ayyukan 'yan bindiga a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya amin summa amin Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. to a takaice a yau litinin ne shugaban amurka joe biden zai wata tattaunawa da prime minister kasar denmark matt fredrickson da zai mai da hankali a kan batun taimakawa ukraine da kuma horar da matukan jiragen saman yakin ukraine jaridar financial times ta ce kasashen yamma sun bayyana a kan cewa china da rasha ka iya amfani da rikicin yankin arctic su kara yin tasiri a yankin kwanaki bayan mummunan hatsarin jirgin kasa a indiya jami'an ma'aikatan jirgin kasan sun ce an kwashe tarkace akan hanya inda hatsari ya faru har jirgin ya fara aiki a yau litinin wani jami'in jirgin kasa ya faɗa wa kamfanin dallancin labaran reuters cewa an buƙaci jiragen da su rage yawan gudu tun daga wata tazara kasar senegal ta ɗan katse layukan sadarwa ta wayar hannu a jiya lahadi a dakar babban birnin ƙasar biyo bayan mummunan tashin hankali tsakanin 'yan sanda da magoya bayan madugun 'yan adawan kasar usmanu sonko sanarwar gwamnati ta ce ta dakatar da layukan wayar ne na 'yan sa'o'i kalilan ajiya lahadi saboda wasu sakonnin kiyayya da na tashin hankali da ake yadawa a ranar alhamis ne aka yanke wa sonko hukuncin bata tarbiyyar yara wanda za daure shi tsawon shekaru biyu a gidan yari sai dai nan da nan ba iya gane lokacin da zai fara wato zaman gidan yarin ba an yi mamaki akan yadda kasar china ta nuna rashin jin dadin ta hanga dabarun koriya ta kudu akan yankin indo-pacific wanda ke bayyana manufofin shugaban koriya ta kudu yong sung yau akan kasashen waje To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniya mu Mr. Bell. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.